matsalar tsaro na sha faɗa cewa ba ta mutum ɗaya ba ce tun daga matakin ƙananan hukumomi har matakin jiha da na gwamnatin tarayya sannan dole waɗanga rukuni guda uku sai sun yi aiki tare sai an haɗu ga baki ɗaya sannan ake samun duk wata irin dama da ake a samu. Ƙaramin ministan tsaron Najeriya kenan Malam Bello Matawalle yana mai jaddada mahimmancin haɗa gwiwa wajen magance matsalolin tsaro a ƙasar. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa wanda ya bayyana cewa cewa a cikin manhajan nan mun kula da yadda za a amfani da al'umma gaba ɗaya da sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyi na 'yan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kassara su misali da ni da kai muna da ɗan rufin asirin mu kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a je ƙauyukan nan da abubuwan nan suka tarwatsa su a fara taimaka mutane da kuma yadda za a fara gina zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummomin da suka samu matsala tsakanin su wanda wannan namu ne mu muka dauki zamu yi wa'annan ayyuka ba wai wanda gwamnati za ta dauka ba a tsarin da muka gama yanzu gwamnati mun ware mata abubuwan da muke gani ta wanda za ta aiwatar a tarayya da jihohi da kanan hukumomi mu kuma mun dauki gabarar daukar na al'umma a wani bangare kuwa gwamnati duk kwarradda na jihar Katsina wanda shi ya fara kafa wata kungiyar tsaro na musamman don taimakawa asalin runnonin tsaron Najeriya ya ce to alhamdulillah gaskiya haɗin kan da muke gani musamman a mataki na gwamnoni na arewa maso yamma na ƙasar nan abu ne wanda ke ƙara ƙarfin gwiwar mu da muka shito da wannan tsari Allah ya sani tun da muka fara neman zaɓe muka fahimci cewa tsaron nan ho'in ba shi ba abin da za mu iya yi wannan shine dalilin da ya sa muka ga kuma cewa shi tsaron ba ka iya kawo ƙarshen shi sai kai amfani da mutanen da abin ya dama domin kishin abin yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo nasarar shi sannan kuma ba da shugabancin da ya kamata a yi shi ma takwararsa na jihar zamfara dauda lawa cewa ya yi in dai za mu yi abubuwa tsakani da allah kan maganar tsaro to sai an fitar da maganar siyasa abu ne wanda ya addabi kowa kamar yadda kullum nake magana cewa in bala'in nan ya taso bai fasan ko kai dan pdp ne ko dan apc ko ma wanda baya siyasa saboda haka ba maganar siyasa ba magana ce ta tsakani da allah magana ce ta gaskiya kuma dole mu gaya mu kanmu gaskiya kuma in har da gaske muke da yanda allah ya ba mu shugabancin nan to ya kamata kamata mu fuskanci abubuwan nan mu yi maganin su yanda ya kamata sauraka dole ne a hada karfi da karfe baɗa hannu don ci gaban jiha ci gaban al'umma arewa da kuma najeriya baki daya sanata ubasani shine gwamnan jihar kaduna wanda ya bayyana cewa ba wata jiha kwaɗe za ta iya wannan yakin yan ta'adda dina idan ba an haɗa kai ba na biyu an yi maganan tattalin arzikin al'ummar mu na arewa to talauci da rashin aikin yi shi ma yana daga cikin makasudin abin da ke kawo matsaloli na rashin tsaro sannan kuma an yi maganan cewa yana da kyau a ce an duba dokoki waɗanda su ne jami'an tsaro suke amfani shi alal misali an yi maganan cewa yana da kyau a ce da an samu 'yan sanda na jiha domin irin bijilan group da suke jihohi doka ya musu iyaka ga abin da za su iya yi wato kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya. A nasa jawabi tsohon shugaban hukumar INEC Farfesa Attahir Jega ya ce. Shawara ta gaskiya duk wanda yake mai faɗa a jini a jiha ko a arewa baki daya kada bambancin siyasa ya zama matsala wurin haɗa kai domin a magance wannan matsala bayan an aje siyasa gefe daya to sai an samu haɗin kai da yarjejeniya da aiki tare tsakanin gwamnatoci na kowane fanni daga na tarayya zuwa ga jihohi har ga ƙananan hukumomi kazalika mai martaba sarkin kyafi alhaji shehu ya musa na uku ya bayyana cewa abin da mu muke gani akan wannan in gwamnati za su mayar mana da wayansu iko ikon to insha Allah komin zai tafi yadda ya kamata domin yawancin ikon da sarakuna suke da shi da an karbe su shi ma babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya ce Da sunana General Christopher Gwabin Musa ni ne Chief of Defense Staff Armed Forces of Nigeria to kowa ya san cewa abubuwan da ke faruwa yana bukatar dukkan mu haɗa hannu mu samu solution akan wannan abun da ke tafiya harkan rashin tsaro ba aikin 'yan sanda bane ko sojoji kadai kowa na da aikin da shi ma ya kamata ya guduma cewa mu samu samu ci gaba yanda suka fara kowa ya shiru matsalan da aka samu ba a ɗauki mataki lokacin ba sai da aka bar abu yayin muni to amma yanzu Allah na tare da mu kuma kowa ya san cewa kowa ya kamata ya sa hannu tare mu samu ci gaba mu sojoji muna kokarin yanda ya kamata kuma a gaskiya muke tsakanin mu da Allah mu da sauran yan tsaro za mu ci gaba da aikin da abinda muke bukata mutane su taimake mu uban kasa kuma tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya janar Abdulsalam Abubakar yayi fatan cewa a ƙarshen taron na CNG za a samu shawarwari ga gwamnati gwamnati kan aiwatar da mafita ga matsalolin tsaron Najeriya. Na gode ma CNG da suka shirya wannan taro kuma na yi murna da ganin gwamnonin Arewa kusan dukansu wayanda wannan matsala ke kasansu sun zo halartar wannan taro. Ina fata a ƙarshen wannan taro za mu samu shawarwari wanda za a ba gwamnati yadda za mu samu mafita na wannan matsala da muke ciki. Kuma ina kiran jama'a su sani cewa tsaro fa ba aikin soja ne ko ɗan sanda ko dai masu rigan sarki ba kowanne mu mace da namiji yaro da babba yana da taimako da zai iya yi a cikin wannan matsala da muke fama da shi don masu kawo mana wayannan fitina a cikin mu suke ya kuma kamata mu mu tashi tsaye mu ga mun yi maganin su mun ba da shawarwari ta ga yadda za a ci gaba da wannan samu matsala. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.